Bismillahir Rahmanir Rahim. Mijin Amina ne Sila. Babi na tara. Sai lokacin ta lura da Linda da ke takure. Da ba ta cikin damuwa babu abin da zai hana ta yin dariya. Linda she is fine now. You can now go back to sleep. Are you sure? Linda ta faɗa a tsorace. Eh, da gaske. Hanan ta amsa tana hayewa gadonta. Tunani ta shiga yi fatan ta kada abin da take zargi ne ke damun Abraar. Dole gobe ta kai ta asibiti a duba ta, ga shi daman gobe ba su da lecture duk da cewa babu wasu kuɗi a akawunt ɗinta. Amma za ta kira yaya Abin ya tura mata da wannan tunanin ta kwanta barci. Washe gari Hanan ta ce Abrar ta shirya za su asibiti, ba musu ba tambaya ta shiga shiryawa domin yanzu ba komai take gane kansa ba. saboda tsananin damuwar da ke ranta. Ita ma Hanan shiryawa ta sai a sannan ta fara kiran nambar aban Yana ɗakin motsa jikinsa yayin da yake daga ƙarfe cikin ƙwarewa. Gaba ɗaya ya haɗa gumi. Rangin ɗin wayarsa da ya ji shi ne ya sa shi ajiye ƙarfin a hankali haɗi da miƙewa. Latsa kore ya kana ya yi sallama cikin muryarsa mai daɗin amo. Amsawa abarar ta yi haɗi da gaishe shi, sannan ta fara cewa, mm, Yaya aban ina wannan ƙawata ta skul ba ta da lafiya ina so, you ba na son dogon bayani, kawai ki tafi kan maganarki.” Jinjina kai ta yi kana ta ce, “Ina son kuɗi.” ƙiti ya kashe wayar, bayan kamar minti kaɗan ta ji Alat ya shigo. Zaro ido ta yi lokacin da ta ga yawan kuɗin da ya turo, duk da cewa ta san yayanta bai iya ba da ƙaramin kyauta ba, amma ta yi mamakin yawan kuɗin. Sake kiran nambar shi ta yi, tana ji ya ɗaga ta ce, Ya Aban, na gode sosai." Sai kawai ya ji muryar Abrar ta cikin wayar ta ratsa ta kunnuwansa ta ce, "Hanan mu je." Jiya wani yanayi na shigarsa, haka kawai yake son sanin mamallakiyar mai zazzakar muryar nan. don haka ya ce, “Hanan wace ce?” “My best friend,” bai ƙara cewa komai ba ya kashe wayar. Da kallon mamaki ta bi Numbers yayin da take murmushi, “Wai yau yi abin da kansa ya tambayi wata mace?” Bayan ta mahaifiyarsu ta faɗa tana murmushi. Suna hanyar zuwa asibiti, Hanan ta fesa Momi. Cikin murna da mamaki Momi ta ce, ce?” Dariya Hanan ta yi ganin yadda Momi ta yi maganar cikin zumuɗi. Momi Abarar ce fa, ta faɗa tana kallon ta, wacce ta faɗa duniyar tunani. Bayan sun gama wayar Momi ta jima tana mamaki, domin a da ta yi tunanin ɗanta ba shi da cikakkiyar lafiya. Sai kuma ta yi masa sha'awar auren Abarar ɗin, domin tana son yarinyar, hakanan duk da bata taɓa ganin ta ba. hanan na yawan faɗin kyawawan halayenta, amma hakan baya nufin za ta yi masa dole, duk da cewa shi ɗin mai yi mata biyayya ne. Bayan sun isa asibitin, Dr. Hanan ta yi masa bayani yadda Abrar ke yi kwanan nan. Ya ce sai sun zo da iyayensu za su iya duba ta. Nan Hanan ta nuna masa cewa iyayensa ba sa wannan ƙasar, da kuma amincewarsa suka zo. Ganin yadda nan ta yi kalar tausayi ya sa shi amincewa, amma ya gaya mata cewa za a caje su kuɗi masu yawa. Ta nuna masa cewar ba su da matsalar kuɗi. Bayan duk sun tanadi kayan aikinsu aka shigar da Abrar wani ɗaki, 'yan gwaje-gwajensu suka yi haɗi da ɗaukar hoton kwakwalwarta Bayan awa ɗaya da rabi daktan ya fito ya ce Hanan ta bi shi ofis ɗinsa. Bayan ta shiga ya ba ta umarnin zama. Kallon ta yi na wasu mintuna kafin ya ce, “Kin ce ‘yar uwarki ce ko?” Jinjina kai hannun ta yi alamun i. E. “Ok, sorry. Iyayenku suna raye?” Cikin mamaki tambayoyinsa, hannun ta ce, “Eh, suna raye.” Daktan ya faɗa cikin mamaki. “Iyayenku suna raye suka barta cikin wannan yanayin?” Dakta please ka faɗa min abin da ke faruwa. Hanan ta faɗa cikin damuwa. Gyara medicated gilas ɗin idon shi ya yi kana ya fara magana cikin harshen Turanci. A sakamakon gwaje-gwajen da muka yi mata mun tabbatar da cewa tana ɗauke da hawan jini. Sannan ƙwaƙwalwarta ya fara samun matsala domin idan aka ci gaba a haka ma'ana ba ta ba ƙwaƙwalwarta hutu ba to za ta iya samun taɓin hankali. Ga shi ta ɗauko hanya. Na yi matuƙar mamakin ganin wannan ƙaramar yarinya cikin wannan mummunan halin, domin ban taɓa cin karo da hakan ba. Duk da akwai waɗanda ake haifa da irin wannan cuta, amma bincike ya nuna damuwa, rashin hutu, firgici, haɗi da rashin barci su ne suka haddasa mata waɗannan abubuwan da dama zai iya kawo shi, kamar ko mutum ya ga abin da ya yi matuƙar firgita shi kuma a ce ya ci gaba da gani ko wacce aka wa fyaɗe ta ƙarfi da yaji da dai sauransu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Hanan ta faɗa kamar za ta saki kuka. Amma ba za ta iya warkewa ba kenan dakto? Za ta iya warkewa idan aka mata aiki, amma ba yin aiki ba ne solution. Babban solution shine sai ta samu kwanciyar hankali da ba wa kanta cikakken hutu. Sannan aikin zai tafi yadda ake so. domin ba zai yiwu a yi aiki amma ta ci gaba da dasa damuwa a ranta ba. To fa ba za a samu abin da ake so ba. Dole sai ta samu mai ɗebe mata kewa, ta daina tunani da sa damuwa a ranta. Anyway, ga wasu magunguna zan rubuta miki za su taimaka mata da yardar Allah bayan ya gama ya miƙa mata takardar haɗi da takardun aka ɗau hoton brand ɗinta. A sanyaye hanan ta fito bayan ta sayi maganin ta biya kuɗin komai da komai don kuɗin da ya rage saura kaɗan, domin asibitin suna da cajin kuɗi sosai. Tana jiyowa ta ga Abrar ta fito daga ɗakin da aka kai ta. Tun daga nesa Hannun ke mata kallon tausayi. Yanzu a ce Abrar mai ƙananan shekaru ke ɗauke da irin wannan cutar ita ɗaya? Ta ayyana a ranta. Bayan Abarar ta ƙaraso ta ce, "Hi, Malama kallon fa," ta faɗa tana murguɗa ɗan mitsitsin bakinta. Dariya mai tafa da hawaye Hanan ta sai kuma ta riko hannunta suka fito daga asibitin. "Wai Hanan me yasa kika kawo ni asibiti? Ni fa lafiya ta ƙalau." Hararar wasa Hanan ta zabga mata. "Ban sani ba 'yan rainin sayin, sai yanzu kika ga damar tambaya na?" Dariya Abarar ta ta ce, "Wallahi Hanan har Jikokinki sun shiga uku da masifarki. Murmushin jinjina Hanan ta yi ko ba komai ta ji daɗin yadda Abrar ta ɗan yi magana. Hannunta ta kamo zuwa wajen wasu bayan dutsuna gwanin sha'awa tamkar kujerar ta zama bayan sun zauna Hanan ta ce. Kawai a bar wannan me kike so ki jawo kanki? Na san abin da ya faru da ke yana da matuƙar ciwo, amma ba yana nufin za ki ci gaba da sa damuwa a ranki ba. Abirar damuwa ba ta gyara komai. Na ji matuƙar tsoro lokacin da dakta ya faɗa abin da yake damunki. Don Allah ki kwantar da hankalinki. Wallahi ba zan iya jure rasa ƙawa mai kyawun ɗabi'u kamar ki ba. Please, ki taimaka ki rage damuwa. Akwai masu buƙatar ki a rayuwar su Domin tana da muhimmanci a gare su. kalli results ɗinki. Cikin sauri Abigail ta amshi takardun bayan ta gama ba sai ta kwashe da wani irin dariya. Ta ɗau wasu mintuna tana dariyar kana ta yi shiru sai kuma ta fashe da kuka mai ban tausayi ta ce, Hanan ko ɗaya ba na jin ciwon abin da dakta ya ce yana damuna kamar yadda nake jin ciwon rasa badurcina. Abu mafi daraja da kowace mace mai mutunci ke alfahari da shi matuƙar ta kai shi gidan mijinta. hanan ki gaya min, ina abin da zan kai gidan mijin? Shin wa zai aure ni a haka? Wa zai auri ragowar mijin Amina? Abrar ta faɗa tana jijjiga Hanan. Sannan ta ce, ki gaya min Hanan, ba na jin zan iya daina damuwa Hanan. Ba na ba ne, kawai na kasa mantawa ne. To zan gaya wa Ammi, zan gaya mata, matuƙar zaki ki ci gaba a haka. Hanan ta ce cikin faɗa-faɗa. Cikin sauri Abigail ta riƙo hannunta ta ce, Hanan, kada ki gaya mata komai don Allah. Amina na cikin kwanciyar hankali, tana matuƙar son mijinta. Ta yarda da shi fiye da ni, shi yasa ta kasa amincewa da abin da na faɗa mata. Ba buƙata ta aminta san abin da dakta ya ce yana damuna ba, a'a buƙata ta aminta amince da cewar gaskiya na faɗa mata komai daɗewa. Ko da ba na raye a duniyar. Duk da haka ina matuƙar son Amina domin ita ce halitta mafi soyuwa a gare ni. Ba na son abin da zai ɗaga mata hankali. Ki min alƙawarin ba za ki gaya mata ba, please. Ta ja ƙarshen maganar cikin kuka mai ban tausayi. Cikin kuka Hanan ta ce, ba zan gaya mata ba, na miki alƙawari. Rungume Hanan abrar ta yi ta ce, na gode miki sosai, besti. Na gode da ƙaunar da kike nuna mini. Ina son ki fi sabilillahi, ina kuma batan Allah ya haɗa mu har a aljanna maɗaukakiya. Amin Abarar ni ma ina son ki. Sun ɗau tsawon lokaci suna kuka kana suka koma hostel. Welcome home Aban, Momi ta faɗa. Na gode ma Aban ya amsa yana ba ta fek a goshi. Murmushi Momi ta yi. Ta ce Aban my son na girka maka favorite ɗinka da hannuna. I'm sure you will love it. Murmushin da iyakarsa leɓe ya yi domin shi ba ma'abocin son abinci ba ne sosai. Ya fi gane wasu kofi, black tea, soft drink da snack. Amma ya ji daɗi sosai musamman da momi ce ta girka masa da kanta. Na gode momi, bari na yi wanka. Ok, you are welcome. Ya ɗau kusan mintuna arba'in kana ya fito sanye da ashtiri kwata haɗi da black jersey. sosai ƙirar ta karfafa ya sake fitowa, sumar nan a kwanta lif-lif. Tun daga nesa Momi ke kallon shi cikin alfahari da godiya ga Allah da ya bata shi. seven ɗin shi ta yi da pounded yam haɗi da egusi da ya sha su kifi banda naman rago, gwanda, stockfish, ugu da dai sauransu. Babu abin da ke tashi sai kamshi. Yana kai loma ɗaya bakinsa ya ce, Kai yi daɗi momi. Murmushin jin daɗi momi ta yi. Kun san ba wanda baya so a yabe shi. Da ƙyar dai ya cinye malmala ɗaya saboda farin ciki momin na ya dawo falo ya zauna. A yanda yake za ka yi tunanin ba shi da ko damuwa amma a zuciya shi kaɗai ya san abin da ke damun shi. Gyaran murya momi sai kana ta ce son ina so mu yi magana da kai. Ya kamata a ce yanzu ka ajiye iyali, shin kana da wacce kake so ne? Idan babu na yi maka sha'awar ƙawar hannun Abrar, domin na yaba da hankalinta. jiye gabansa ya ba da dam a dalilin sunan Abrar da ya ji. Amma ya irin tasa ya sa ko a fuska bai nuna ba. Hannun Momi ya ɗora a fuskarsa ba tare da ya ce komai ba tsawon lokaci. momi kuwa sanin halin ɗanta da ta yi ya sa ba ta furta komai ba, sai don kansa ya sauke hannunsa haɗi da ware idanuwansa da suka yi ja tashi ɗaya, cikin husky voice ɗinsa ya ce, "Mam, za mu yi maganar, amma ba yanzu ba please. Ba musu ta jinjina masa kai alamun amincewa. Na gode ya ce yana barin wurin cikin sauri. Kan gadonsa ya haye ya faɗa cikin duniyar tunanin. Gaba ɗaya tunaninsa ya tsaya cak. Ya rasa me yake ji game da Abrar. tausayi ne ko so, domin shi bai taɓa soyayya ba bare ya sani. Abu ɗaya ya sani yana jin abu mai girma da ba zai iya furtawa a kanta ba. Tabbas yana buƙatar mai ba shi wannan amsar. goran numfashi ya saki haɗi da limshe idanuwansa. A hankali kamar wanda aka wa dole ya ce, Please, ki dawo gare ni. Bayan sati biyu wanda ya daidai da dawowar Amal daga sabis, Momi ta yi shiru Ivan bai ce mata komai ba. Ranar wata Lahadi da misalin karfe sha ɗaya na safe, Mommy ta nufi ɗakin shi domin jin ta bakinsa. Nokin momi ta yi ta ji shiru, hakan ya sa ta tura ƙofar ta shige. Yana kwance flat a kan gado yayin da ya rufe fuskarsa da rigar abrahar. Nan dai da ta yage. komai da ya faru a ranar da ya fara ganin ta sai zuwar masa ƙwaƙwalwa yake yi, daki-daki. Cikin mamaki momi ke bin shi da kallo, ganin rigar mace a fuskarsa. Yaya rigar tai wanda ya yi daidai da wata katuwar ajiyar zuciya da ya sake, a hankali ya ware ya sexy eyes ɗinsa da ba su fiye girma ba, ya sauke su kan momi. ƙara mayarwa ya ya rufe, girgiza kai momi sai domin halin aban sai shi, bubbuga a ƙafarsa ta yi ta ce tashi mu yi magana, ba mushu ya miƙe ya zauna, Stil idanuwansa a rufe, a maimakon maganar da ya ƙawato sai ta ce Son rigar wace wannan? Sai a lokacin ya buɗe idanuwansa ya ƙurawa rigar ido na 'yan second kana ya ware jan leɓɓansa ya ce, "Rigar ta ce." "Ita wa?" momi ta faɗa cikin mamaki. "Mom, I don't know her," ya faɗa muryarsa na son fito da rauninsa, sai dai da kakkiyar zuciya irin tasa ya sa ba za a fahimci hakan ba. "Are you serious?" ma yi saurare.